Ɗaya bayan ɗaya masu takara suka rika janyewa don maraba ga jerin sunayen da gwamnoni suka amince da su. Da a ciki akwai wanda aka yi amanna ɗan takarar shugaba Buhari ne wato sabon shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu. Gabanin tabbatar masa nasarar, Sanata Adamu ya ce ai baya shakkar a shata dagar zaɓe. Tun da Allah ya halicce ni har san wani abu siyasa, na tun shiga na faɗi ba. Abin da nake a ka ne abin da zaɓen zai haifa wa jam'iyyar tamu. Sanin irin abubuwa suke damun jam'iyyar a yanzu na ta sharhi a taron cewa in ka ɗebe abdullahi adamu sauran shugabannin gwamnoni ne suka bada sunansu da kaucewa jerin sunayen da shugaba buhari ya amince da su tun farko hakan bijirewa shugaba buhari ne ko kuwa a'a shugaban ya fice daga dandalin taron ba tare da shaida yadda ake ta janyewa ba gwamnoni ne suka ɗora jama'a su a karagar jam'iyyar da ke nuna alamar haka za su sake yi a tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa shin apc ta bar baya da ƙura ko ko an yayyafa wa ƙurar ruwa nasura da mailika murar amurka da daga Abuja, Najeriya.